Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata 25 ga watan Yuni na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Bayan gabatar da ni Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da aka yi zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. da rai na ke san ki Ta yau ma shirin zai fara da jin ra'ayoyin matasa akan cece kuce da maza ke cewa wani gudunmuwa mata za su bayar cikin aure kafin a aure su. Sannan mu saurari tattaunawar mu na musamman da fitaccen jarumin nan mawakin nan Hamisu Breka da ya kawo ziyara nan Ghana. Mu saurari wakokinsa shimfiɗar fuska da jaruman mata. Mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. Garin nisa Wannan cece ku ce akan batu da maza ke tambayar mata wai shin wani gudunmuwa mata za su bayar a cikin aure sannan a aure su yana ci gaba da jan hankalin al'umma kamar yadda suke sa a turance da cewa what do women bring to the table of marriage to gada ra'ayoyin wasu matasa akan wannan batun. Ni ne naku Ohima Muhibba mai nasara from Kumasi. Na ji daɗin wanga tambaya kamar kaman um, wani irin gudunmuwa mace za ta iya uh, ta ba mijinta sannan what can a woman bring on the table of a man gaskiya ba abin da mace za ta yi uh, ta bring on the table of a man than to love the man for the sake of almighty Allah ta so mijinta tsakani da Allah ta ji shi kamar tana son shi sannan kuma ta zama very humble very respectful and very very supportive wife yana bring a lot sannan ta zama mai hankuri in every situation that za ta find kanta in mace ta zama mai hankuri ta zama very calm very humble yana bring a lot to the man you understand ki sunana muhammad mahfuz bashir kowane zamani dai da yanda ake tafiyar da lamarin shi kaga zamanin da mata zama suke a gida maza su je waje su yi fatoci su yi kasuwanci da duk abin da ya kamata su kawo abinci gida su taimaka ma iyali da kowa da kowa wannan kuma zamani da muke ciki farashi da tsadar rayuwa sun zama takunkumi ga mutane to kuma kaɗan ne daga cikin mutane da su iya cewa kamar to su aikin su zai iya ciyar da iyalinsu da kowa da kowa to da yawan kuma da kenan ta yaya da su yi dole ne hannu hagu ya wanke dama dama kuma ya wanke ba hagu idan an yi haka za a kawo saukin lamari a gidaje in dai da a tsaya kan kura abin da namiji zai kawo gida wurin aiki gaskiya dai ba zai iya ciyar da kowa da kowa cikin dangin ba sunana burkisu suleiman gaskiya ni ne ban ra'ayi barayi sam don yau ma mun yi aure tsakanin ni da shi kuma ya gwada min kamar komi mun shani ni da shi ne kuma komi nauyin namiji komi namiji ke yi son rayina ne na macen taimaka mai kuma yana da kyau na taimaka mai amma yanzu nan da zan shigo ne ya riga ya gwada min ko da na zo daki shi ni da shi komai za mu raba kuma wannan ba addini bai dauki wannan ba addini bai gwada mana wannan ba sunana ibrahim halil muktar kan wannan magana gaskiya dai in dai zan yi magana a matsayi na musulmi shi ce musulunci ya sara mana komai mu dai ne muke son mu yi kanmu waɗansu sakiya ko kuwa mu bi zamani in ba haka ba musulunci ya daraja mace ya gwada kamar namiji ya kamata ya yi mai ya doki nauyin matansa da iyalinsa amma zamani ya sake aka ce in kidi ya sake shirawa kuma ya yi mai ya sake idan ka aure mace tana cikin aiki ko kuwa tana da aiki ko sana'a da take yi in bai saba da dokokin shi na musulunci da musulunci ya je ma aure ba babu laifin inda za ta yi ta taimaka a sunta amma bai zama tilas kanta ya kamata ta yi ne saboda tana son ta yi. batun da yana bukatar tattaunawa na musamman kan haka sabon sati idan Allah ya kai mu za mu tattauna tsakanin matasa akan cece nan wato what do women bring to the table of marriage kai tsaye dai yanzu mu saurari tattaunawar mu da shahararren mawakin nan hamisu breka zan so ka gabatar mi da kanka to assalamu alaikum eh, sunana hamisu sa'idi yusuf wanda aka fi sani da hamisu breka dorayi to masha Allah wani ne hamisu breka zaka dan ban takaitacciyar tarihin ka takaitaccen tarihin hamisu breka duka mafi akasarin wayanda suke bibiya ta sun sani an haife ni ni dan najeriya ne an haife ni a kano gwale local government dorayi karama a nan na taso a nan na yi karatu a nan na dan yi daftala na na waka har allah ya kawo mu wannan matakin da muke kai bari fara da me kawo ka gana wannan ne farkon zuwan ka kasar ghana ya eh, wannan shine lokaci na farko da na fara zuwa ghana mun zo eh, taya 'yan uwanmu baki ɗaya mun zo taya junanmu murnan sallah ne a kasar ghana wani abu ake sa ran za a gani zuwan ka Ghana. Abin da ake sa ran za a gani zuwa na Ghana, na san insha Allah zai fi abin da ake tsammani domin wannan shine lokaci na farko da na fara zuwa kuma na zo ne in nishadantar da masoya na baki daya bikin ga ku ai babu wanda zai zo garin masoyin shi sai ya shirya gaskiya na shirya domin nishadantar da masoya na ne akwai muhimman abubuwa da ya sa ka shigo gane ko dai zuwa dai kawai kai ya gaskiya muhimmin abin da ya kawo ni gana shine yanzu in yi performing live masoya na su ganni na gansu sada zumunci kuma dama lokacin sallah yana da kyau a ce muna ganin juna tsakaninmu da masoyanmu. So, um, mu zo kan waka ya kai ka soma waka baiwa ne wakan ko ya kai ya aka fara ni idan an tambaye ni gaskiya waka zan ce ba a koyan shi uh, baiwa ne domin idan dai har kana da baiwanci shi shine da iya koyar da kai waka amma idan baka da baiwanci ko koyar da kai ba da iya yi ba so that gaskiya waka gare ni baiwa ne da ka fara wakan ya jima a na daɗe na waka tun na yaro na fara waka har na girma na fara waka daga makarantar islamiyya tun muna waƙoƙin yabo har lokaci ya fara haurawa da girma ya fara cin mana muka san ah, hankali a hankali har muka fara jin me yake mana ciwo da abin da ke mana daɗi wani lokacin ne fara canja mana tunani muka karkata kan waƙoƙin soyayya iya shekara nawa akalla idan za a kwatanta saboda tambayar da zai yi a baya shine waka ko ya maka tasiri saboda in san iya lokacin da ka fara waka in zuwa yanzu gaskiya na fa 15 years na waka na fi shekara 15 na waka 15 ya na fi shekara 15 din ma na haura shi gaskiya kuma ba na da shekara 30 a duniya kin ga ko na dade na waka tun ina yaro karami nake kin ga ko tasirin waka a bayyana yake a tare da mu? dan idan ka kalle ni gaba ɗaya dan ce maka mishi break in ka kalle shi duka kawai in ka kalle ni a ji to kawai ka ga waka ne kawai a ji wakan ya maka tasiri ko kuma hausawa na ce waka ya maka rana ni ko waka yawa rana domin waka ce canja rayuwa ta duk wani wanda ke kusa da nima da waka ne Allah ba ni ikon canja rayuwar shi to kin ga tasirin waka a wuri na ba zai iya musaltuwa ko kuma ke da ba shi sa na ce muke dan kin kalle na zaune kawai kin ga waka wani wakoki ka fi so cikin wakokinka ko kuma in ce wani wakoki ya fi shahara wani wakoki ya fi baka bi ya fi kawo ya cika aljihunka <laughs> wakokin wakokin da ya fi kona wakoki gaskiya jan hankali ko kuma in ce wakokin da ba zan yi manta da su ba wakan da ya fara sawa hankalin mutane karkata kaina shine shimfiɗar fuska wakan da ya fi ra'ayi na kuma shine wani waka na kici wanda nake ce a duniya ke kika zama farin ciki na and wakan da kuma ya fi kowane waka kawo mun kuɗi a music industry tunda na shige shi shine jarumar mata mata ah, gaskiya za ka dan rera min kaɗan kaɗan daga ciki ok to eh, zan yi a irake dai mai a fara da wanda shimfiɗar fuska idan za ki kize da ni idan na yi fushi ki rarrashe ni silar suwa na shiga babban karni Idan gani ga ki sai in ji ina farin ciki ya mai sabuwar amarya. Duk wayan dila a daji so ya tafi da shi na yi sabuwar hikaya. Suna sai da hankali da nutsuwa ashe idan ka zauce ama amarya. na shiga babban karin Amma kafin mu zo jarumar mata barin tambaye ka kalubale da ka fuskanta tun da ka fara waka. Gaskiya kalubalillika da a ce amma ko da yaushe abin da nake kallo a matsayin kalubale shine abin da zai tunkuɗa ka into ka. su gaskiya ban fiye faɗar abin da ya dame ni ko kuma abin da yake kalubale ba saboda ko da yaushe ina yawan faɗa idan dai har zan furta to yana daidai da ban yafi ba so ni gaskiya kalubale ina ganin shi a matsayin abin da yake haɓaka nasara don haka ban damu da shi ba abin tambaya a nan shi ne wakokinka da ya shahara mafi yawanci wakokin soyayya kake akwai kana yin kana fita cikin soyayya ka yi wani waka daban sosai ba kuwa da gaske da gaske da duniya ta san da soyayya da yawa daga cikin mutane sun sanar da wakan soyayya amma idan ba mu manta ba yan shekarun baya kaɗan ya tsakiyar waƙoƙin soyayya ne wani waƙa ƙasata eh, waƙan yanci ne gaskiya lokacin freedom fighting ne akan na ɗan ja hankalin mu ne akan su kula da nauyin da yake wuyansu an yanzu ma na yi na biyun shi zan sake shi ban sake shi ba kuma ina wakan aure ina wakan siyasa amma yana danganta da waye dan yi ma idan ban trustin uh, gaskiya da zan faɗa akan ka ba zan faɗa ba gaskiya shi ne matsala na ni kawai in dai ba gaskiya ba ne ba za a yi shi da ba akwai waka su hip hop da R&B ko da sauransu kai wanne na ne wanne ne na ka na fi karkata kan afrobeat gaskiya ne ya to kana da sha'awar ko ka san wasu mawakan gani eh na san wasu mawakan gana na san d na san black sharif na san abadai firgita kawai babba jama'a liya na san da yawa gaskiya na san mawakan gana sosai za ka yi shawace ka yi wani collaborative ya sosai sosai sosai sosai zai za ka faɗi da wakan gana to wakokin gana ni dai abin da na sani shine kawai da su a cikin music industry na duniya mawakan gana and kuma ina ƙara ba ma waɗanda suke ɓangaren mu hausawa ƙwarin gwiwa ce wani su ƙara dagewa saboda sai sun ƙara dagewa su deplex eh, da su iya su shiyabarin ah, sai an ƙara dagewa sai an ƙara dagewa duka shi music is a music kwarin gwiwan ka shine ke kai ka inda ba kai tsammani ba so idan an dage kawai da aka za a cimma gaci gaskiya da a je inda ba tsammani because idan kin dauka yanzu a board na music na duniya ga baki daya akwai akwai a ciki obd to kin ga in dai har wani zai kai wannan matakin a cikin gana sannan suna da yawa suna da yawa yanzu kin ga black sharif da shi a yana cikin chat idan dai har idan wani ba zai kai ba to wani ma ba zai kai ba so that idan sun dage da su cin wannan gacin su na mu kawo karshen shirin da jaruman mata amma wani gargadi zaka ba wa yan uwayenka matasa wanda su yanzu suka shiga takun farko cikin harkar waka. Ya gaskiya gargaɗin da zan musu shine a kula da masoyi saboda masoyi shine komai. Lokacin da na fito duk wanda ya san ya san da kalman masoyi yana da rana. Da an ce musu breka da a ce masoyi yana da rana ya zama kamar tag dina ne. So idan dai har baka kula da masoyinka ba to masoyinka ba zai kula da kai so that babban abin da da a kula da shi shine masoyan nan da aka nema to da Allah a kula da su ahmed idan iyaye suna raye ko ba sa raye ma dai kawai in kaga iyaye iyaye ne duk wanda shekarun sa kai matakin iyaye to shi ma uba ne idan uwa ne uwa ce idan yaya ne yaya idan kani kani a kula kada a bari fem din ya mantar da kai wane ne kai you are human being like kowa so karka bari fem ya mantar da kai kanka da kanka wannan shawaran idan ka bi da kai nasara Akwai tambayan da ake ma duk wani jarumin da ya zo Ghana ko wani fitaccen mutum da ya zo Ghana shine jalofin Ghana da na Najeriya wanda ya fi daɗi. A'a gaskiyar magana shine jolof ɗin Ghana ya fi daɗi. To. Ai ba wani ja shine ce yanzu. To masha Allah. To za mu eh, kawo karshen shirin da wakan nan na jaruman mata. Wannan wakan kusance Ghana kamar Ghana kaiwa. me za ka faɗi game da wannan waka akwai wani sirri cikin wakan akwai wani abu da ya kamata jama'a su sani game da wannan wakan jaruma ba wani abu da ya kamata mutane su sani saboda duk abin da sani a jaruma sun sani duk abin da zan faɗa na faɗa soyayya ne kuma na ji daɗi matuƙa lokacin da na yi shi na yi shi don ya ja hankalin masoya kuma ya ja duk hakan da ka ga miji da mata like couples a ce da su iya sawa su yi rawa a kai ba tare da shayin duniya ta gansu ko kuma wani abu ba aikin san na yi kokari su wani abin na tuna da shi ko da yaushe ina jin da bai shafi wani abu na soyayya kai a zuciyarka ba a ya shafa mana babu wani mutum da zai zo ya sa su a gaba ya ta kirare a kai ba tare da a ce akwai wannan zu na wannan abun a jikin shi ba dole akwai ni ma ina da jaruma a lokacin da na jaruma kuma kamar yadda kowa yake da. Sai masha Allah za ka ɗan rera mu da wakan. Inda ya kan kire na jura wahalar zuwa garin nisa. An taɓa ki hajira ni don kutila sai na zo na ɗaufansa. Jimirin jiran ki na idan ki zo na kalle ki gimbiyar Hausa. Siri na rayuwa ta ki ce kawai da kin kira da na amsa. Su ma a baki daɗi gari cikin kin bani take na nasa. ke da rai na ke san ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na dena kewa ba idan na samu zarar samun ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba kare na waiwaya ba inda ya kan ne za na jura wahalar zuwa garin nisa an taɓa ki a jira ni dan kwatila sai na zo na ɗaukan sa. Kimarin jiran ki na idan ki zo na kalle kikin biyar Hausa. Siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa. Zuma ba takin kin bani takin halasa inda ya kan ne na yi nisa dan kiran da zan amsa Tilasi su ganin mu kila su barin mu kawai rikicin da na yi nisa ba batun na fasa ko za nan ba da laifansa tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne na jin kamar mafariki ne na san ki so mataki ne ban da damuwa har zan da ɗan idanuna kalle ki ga ki da badali to me za ya damu kalbina yau za na yi amotin da na gane kina da tausayi. dan yanzu na zamo waya mafatauci mai bidar gurin kwana na kwallashe ladan sanar da iya mai ya kalama nake kwatanta na zai yi jawabai na. Gidan babu ke gida ne zan saka zuciyar da bar yawan kuna. Kowa da nasa amani ke ce cikar muradai na. Yau gane an ruwa kusa da kada zuwa ki ce cikar kuna. Komai da mafita kar da ki saba da furta ban kwana. Na ji na gani yin saniki ya na na san a duniya da wanda yake jin da duka tunani na soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona duk wanda ke cikin ta shine juro amma fa a guri na so na faranta rai da ruhi ya sa ka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali na kama da a mafarki samari mai haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki mata mai haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki masoyi yana da rana ne to malam hamisu breka mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai bangaren shirin kwalama wayo Allah tuwo Salamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkan mu da kasancewa da ku a cikin shirin mu na kwalama. Kafin da mu gabatar da abinci na zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira min sunanta. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunan ki? Sunana Madam sa'ada. Madam Sa'ada. Yau kuma me wani kwalaman za a taɓo mana za a mana. Ok yau dai recipe mu ne da mu yi meat pie, big pie, shi mu yi watermelon pineapple juice. meat pie da lemun kankana to me ya kamata mace ta nema ta aji kafin ta yi wannan abin ok for meat pie nan dai muna need flour margarine black pepper white pepper da gishiri dai kadan mm-hmm. in ka nemi ka ajiye sai ka yi me to first of all ne ka wanke hannunka dai da hannu dai ake mix mm-hmm. in ka kare shi ka doki eh, alkaman nan ka kara black pepper da white pepper nan da gishirin ka dai kadan in ka kara shi kuma misali alkama gwangwani daya black pepper nan cokali nawa eh katon shan tin na let's say divide it into four kankani kankani yes wato idan gwangwani daya ne alkama sai ka dauki cokalin da ake shan shayi da shi ka raba cokalin guda hudu muna kiran shi half tbs half tbs wato kwatan wannan cokalin za ka zuba shi ne black pepper da shi white pepper yes for one pound flour inda kana da scale gida ko 500 grams isa mhm. mhm. in ka doki margarine na mhm. shi ka zuba cikin ka mix in ka mix in ka kare ya baka eh, dun da ya kamar yayi kamar gari-gari mhm. shi ka kawo ruwa da ya kadan ka yayyafa ciki har ka samu solid form mhm. san ka samu solid form na shi ka aji shi kadan mhm. ya relax kamar how many minutes let's say like five minutes in ya relax kadan in ya relax shi ka bar shi yanzu sauran abin da namu sa cikin meat pie na a shi sa ni mu shi dan yi meat pie da dan sa corn beef ciki corn yes corn beef na na yanka albasa da green pepper da carrots sa a ciki shi na yanka kayan na sa corn beef nan kadan yadda da yi yayi simple wana cin ne na ka kan wuta motsa shi preheating shi kadan yadda da yi yes saboda ya samu yayi soft wani na nan kana ci kana jin grau shi ke sa eh, eh, dewan mu suka bude meat pie su zubar da kayan da ke cikin nan domin shin bai girka yayi taushi ba wato ke idan kin hada kayan su carrot dinnan su green pepper dinnan su albasan nan da shi corn beef nan sai ki dan girka kan wuta ki dan bari ya dan samu laushi eh soft dai ka da yadda in ka sa ba ka yi ka tauna no ya yi miki simple ce sa bayan aka nan na kare shan doko eh, doon da na fomin shi nan in bottle shi wannan alkaman da kika haɗa yes shin doki in dai bottle ne in rolling pin dan ro ne mhm. shi in ro in na roll shin mai wani round mhm. in cut in na cut shin dai bakato guda kon beef da na shin sa shin in dai rufe haka shin kawo kato ko kuwa an nuna babban ga guda babban ya sanki yes shin in mamma shi haka ga ya kare isa na yan bake cikin microwave na yin bake cikin wannan benin da ovin ke kasar nan in mhm. oven sosai kuma na yin bake in robot oven ne abinda da ya bake duka They now bake inside. Oh, kulfat in shirya za ka yi kulfat nan in naki bake ne muna the wani oven can like a shi kulfat oven mm-hmm. she is very less expensive in the market mm-hmm. like 20 cities or 25 ghana so key same shi chicken kasuwa 2 dollars yes 2 dollars isan wannan local kulfat mu na zongo nan kika sa wutan kika shi kika bin kuma ki dibe ya kare shi ki sami tsayin ko zafin wuta yes just the warmness mm -hmm. ibar ya bi keke. isa mun sa a cikin mun bar shi for 30 minutes shi mu zo mu yi juice mu shi sa watermelon pineapple juice shi sa eh, muna da watermelon mu wanke watermelon mu jikin shi shi mu kuma pineapple mu mu wanke jikin shi duka kadro kankani mm-hmm. shi ma mu wanke jikin shi to watermelon na mun bude ciki shi eh, mu cire jan nan mhm. waɗansu na yin su blend da kullun nan mhm. amma ni dai ina prefer in cire yes duwa ta yi kullun na bari ci mm. ya yi yara ba su so mm. ina kana jin yamin yamin samun cire kullun nan guda guda muka cire kullun nan guda guda shi mu zuba cikin blender shi pineapple na kuma yanka shi kananan kananan shi mun zuba cikin blender shi mun yanka ka kadan dai kar yayi in dai babba ki ba dai yayi zafi kada amma yaran nan su ba su so abu mai zafi shi mun sa cikin muka blend muka kare shi mun sieve mm-hmm. to sieve na tacewa yes wa kenan shi mm-hmm. sa mun gama watermelon pineapple juice mm-hmm. don Eh, eh, watermelon na da zaki bai da ni ka sa sikiri ciki ce kamin mu gama mu kare nan mu duba meat pie mu kuma yi ready yes they ready to serve shi meat pie da watermelon and pineapple juice kawai ake sha ko za ya ka ta yi ka sha da komin da kake so amma ya kuma meat pie yana da nauyi so in kana shan da something light yana da very okay a To Dalla a gaida Hauwa Abdulkarim yan fayoniya. Masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. so many